وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون waɗannan mashirkai masu kira zuwa ga ɓarnarsu za su ɗauki zunuban laifuffukan da suka yi da zunuban laifuffukan waɗanda suka bi kiransu ba tare da an rage wani abu daga cikin zunuban waɗanda suka yi musu biyayya ba kuma tabbas sai an tambaye su a ranar alkiyama dangane da abin da suka kasance suna ƙirƙira na ƙarairayi a duniya